ne ba ya nuna mana shi ya kowa iya tata ba da Allah yana yake ne a ku sha ko in dai dambu ne yanzu za ku gan shi inda yake hankalin shi yana nan a gaskiya ku kun ja ka san musu a gaskiya bari ya zo in ya zo sai mi wannan abin sai ya zo za mu ne ko ya ne ya kowa iyawa kuma ku bari na zo sa ta yau tunda kuɗe kuɗi ce tunda kowa ya nuna ya fi kuɗi yanzu aljanu sun za su mutu ja bari sigarin nan dan ja ta dan ja wata akwai laki fara ja aiki ni kawo jamin jamin jamin ta jamin lale lale ai lale mara ba san gaya. kai wallahi yau na hena je majalisar cacan can ina da ɗari biyu a jikina su suna tunƙahon wai suna tunanin ko ban iya ba Allah sa ah. alƙura suna nan billahi suna nan barin duba jakata ko tana nan ko bata nan tana nan Allah ka ba mu sa'a a zo a a to ku tsaya mana kuna kowa ya fitta kuɗi na dambu dambu yana nan zuwa Allah ka ba mu sana'a ka ba mu sana'a salamu alaikum Allah ya biya sanin kuɗi ya gari lafiya kalawar ya jama'a Allah biya sannun ku barkan ku dai yau ba na zo da nauyi na Allah kuwa ba wa abin da za a zo a ajiyar alalai mana wasa a da lala mana lala mana wasa An Allah da yau da nauyi na zan koma gida insha Allah general wane ne zai ba daga ba kai ne to a an kai ne cewa ka kowa ya to ai ne da dari na koma kowa ya kasa garin sa na sa ne dari na sa ne dari ya ya ne bura uwa mu da muka tashi a gidan katsinawa a ga mana caca